goma ga watan sha ɗaya watan zulƙa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da da shekara bakwai wadda ta dace da ashirin da takwas ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara dubu da da ashirin shida allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na imamu malik da ke nan gwarewa kofar fada a cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin dora da yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin tsoron nisa kuma karatun da ya gabata mun kai karshen tafsirin ayata shida yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin ayata bakwai da fatan allah ya taimake ni da samu dace nan allah ya ce lin rijali nasibu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أم القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا فريدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا نعم بارك الله فيك da yawa masu albarka waɗannan ayoyi da alarama ya karanta ɗori ne a kan bayar da haƙƙi ga masu rauni idan ana tunawa bayani ya gabata kamar yadda shek abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa a cikin littafin sanarabul azhar ita babban abin da wannan sura take karantarwa su ne al'akamu shahsiyya wato hukunce-hukunce na zamantakewa والروابط بين بني البشر فيما بينهم وفيما bai وبين da kuma alaƙoƙi da ke tsakanin 'yan adam a junansu da kuma abin da ke tsakaninsu da mahalicinsu shine Allah subhanahu wa ta'ala da hizbi haƙoƙin du'afa saboda kiyaye haƙoƙin masu rauni masu raunin nan mata musamman da ƙananan yara da kuma waɗanda sun girma rauni ya cin musu yanzu ba za su yi wani abu ba shi ne allah subhanahu wa ta'ala ce min rijali nasibun min mata rakal dani wala aqrabu akwai kaso ga mata daga abin da iyaye uwa da uba suka mutu suka bari da waɗansu makusanta da ainihin akwai alaka wata dangantaka da za ta sa su gaje su imma dalilin haihuwa wai ma dalilin surkuta ko kuma dalilin yanci da bauta wani nisa ina nisa'i mai mimma rakar walidan daniel aqrabun haka nan mata na da kaso daga abin da mahaifansu suka mutu suka bari da kuma ma'abota kusanci da wancan bayani da aka yi dalilin haihuwa ko dalilin auratayya ko dalilin yanci da bauta mimma qalla minhu aw daga abin da ya karanci daga abin da su mamatan suka mutu suka bari aw kasura ko yawa kara ce dan ba shi da yawa ba za ba mata ba ko ba za a ba kananan yara ba ko a ce ai ya tsufa ba za a ba shi ba aw kasura ko yayi yawa kada ce ka a wannan dukiyar ta yi yawa in aka ba su la'anta ta za su yi da sauransu nasiban mafroba wannan kaso ne da allah ya kasa in tsaga in bayar da shi farilla dole ne sai an ba wanda yake ma'abocinsa an gane wai za hadara da kismata ulul qurba wal yatama wal masakin idan ma'abota kusanci da ba sa cikin magada da marayu waɗanda nasu iyayen sun riga na wanda suka mutu mutuwa ko wanda za su gada mutuwa da talakawa suka halarci wurin da ake yin rabo farzu ohun minhu ku arzurta suku ba su wani abu daga dukiyar da za a raba wa ƙolo lahun ƙaunar marufa ku gaya musu magana magana wadda suke mai daɗi magana mai kyau kada su ga ƙarancin abin da aka ba su tare da yawan dukiyar da aka mutu aka barwa magada a gaya musu wannan dukiya ba ta kowa da kowa wace wannan dukiya ta masu gado ce kadai kawai musulunci ya ce a ba ku ladan ganin ido ne an gane ku to dole ku ladan ganin ido aka ce a ba su ba yana nufin a ba su wani kaso mai tarin yawa wani ya fitar da zina da min khalfihim zuriyatan bi'atan khafu alaihim kuma waɗanda in suka aka mutu aka bar musu gado suke cinyewa su ji tsoron kada su ma su mutu su bar zuriya masu rauni daga ainihin a bayansu haku alaihim sai zamanto suna je musu tsoron kada a yi musu irin abin da suka wa 'ya'yan waɗansu marayu faleta kulla da haka su ji tsoron allah wal ya kulu kaunar sadida su faɗi magana magana wadda suke ta daidai magana mai kyau wadda shari'a za ta yarda da ita kada su cinye dukiyar maraya sannan kuma su bi shi da mummunar magana innal ladhina yaquluna amwalan yatama zulma lallai waɗanda ke cin dukiyar marayu da zalunci inna ma na fi butunihim nar to kaɗai abin da suke ci a cikin cikinsu wuta ce wutar ma wata iri mai balbalin bala'i da haka Allah ya kawo ta a nakira yaslau sayaslawna sa'ira kuma da sannu za su ƙonu da wutar sa'ira wanda ita idan wuta ta tafi za ta mutu wutar lahira ita ake kara mata sai ta miƙe Allah ya sauke yawa masu albarka a wannan waɗannan ayoyi akwai gabbai kamar guda uku da za mu tsaya a kansu gaba ta farko Allah ya yi umarni idan an tashi raba gado a raba daidai da daidai ma'ana duk ma'abocin haƙƙi a ba shi haƙƙinsa hakanan kuma ya yi umarni da abin da ake sa da shi raduhu abin da ake sa raduhu ɗan yayyafi wato waɗanda ba magada ba ne sai suka je wajen gado ko rabon gado to a ɗauki wani abu daga dukiyar da za a raba komai ƙanƙanta ta a basu an gane a basu abin da ake cewa ganin ido asalin wannan kamar yadda sai ɗan jubair da kata da suka ruwaito cewa mushrikai sun kasance suna bayar da gado ga maza ne kawai kuma manya ba sa ba da gado ga mata ba sa ba da gado ga ƙananan yara sai Allah ya saukar da wannan aya min rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wa lin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun cewa a raba daidai da daidai ma'ana duk ma'abocin haƙƙi a bashi haƙƙinsa abinda Allah ya ce a ba na ɗauki kayansa a bashi abinda ya ce a bai wancan a ɗauki kayanta a bata ba tare da lura da menene matsayinsu ba ma'ana ya girma ko yana yaro matace, ko tana namiji a'a ba wannan maganar ake ba Allah ya ce duk ma'abocin gado a bashi gadon a bashi haƙƙin an gane ko da a wajen abin da za su gada din wani zai gada fiye da wani misali namiji zai gada fiye da mace asalin abin da za a bayar eh, za a bashi kaso biyu ita a bata kaso daya za a zo ga iyaye a ce su kaso za a basu a ba da ko jika dukiya gaba daya ko abin da ya raguwa to duk irin waɗannan Allah ne ice ga yadda za a yi saboda haka a miƙa wuya ainihin a yi haka ɗin an gane ku ibn mardawai yaro ya hadisi da sanadi zuwa jabir dan abdullahi allah ya kara masa yadda ya ce jihar umu kujja ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah umu kujja ta zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce inna li ibnatayn inna da ya'ya mata guda biyu wa qad mata abuhuma mahaifinsu ya mutu wa laysa lahumu shay'un ba su da komai ya mutu ya bar su ba su da komai ma'ana yan uwansa ko ɗan uwansa ya kwace dukiyarsu saboda haka ake a zamanin jahiliya a gane ku fa anzalallahu ta'ala lil rijali Simon mimma taraka alwalidani wal aqrabun sai Allah ya saukar da wannan aya cewa maza suna da kaso daga abin da iyaye da yan uwa suka makusanta suka mutu suka bari haka nan mata suna da kaso daga abin da iyayensu suka mutu suka bari da makusantansu wanda za su iya gadar to daga nan sai aka yi maganar gado to sai mu koma mu sake maimaitawa magana sai mun faɗe ta ko makon da ya gabata mata da ake zuga su ana cewa musulunci ya tauye musu haƙƙi musulunci bai tauye wa mata haƙƙi ba hankali abin da yi wa mata ƙwato musu haƙƙi ba haushe yana cewa sanin asali isa kare cin alli da aka ku koma ya ku mata ku karanta tarihin ku abrar tarihin wa inda al'ummam a wajen al'ummomi ya status ɗinku yake a matsayin ku yake a wajen mutane a da da musulunci ya zo wace irin gwagwarmaya ya yi saboda 'yan toku ya ishe ku da namiji ba shi da iyakar matan da zai aura namiji sai ya auri mata ɗari hudu kuma waɗannan su suke masa hidima ba shi yake musu hidima ba su za su je gona su za su je kasuwa su za su yi kaza su za su yi kaza duk wahala su ne za su yi shi ina zaune ba abin da yake sai shan giya sai tata sai neman matan banza sai kaza sai kaza mara ke kuma ba su isa su daga kai su kalla ba ku koma a tarihi ku karanta da gabanin musulunci mata ba su da adadin saki namiji zai ce ba zai saki matarsa ba kuma ba zai rabu da matarsa ba kuma ba zai rike ta ba ko kuma ya ce ya kwatanta ta da uwarsa mutum zai kwanta da uwar ba zai kwanta da ita ba to shi bai sake ta ba kuma ba zai yi mu'amala a wartayya da ita ba haka suke yin wannan abin mutum ya yi bako kina ji kina gani kina ya kina kaza ya ce je kiki kwana da bakona ko bakona ya shigo ɗakin ke kwana ina fata mun fahimta mata ku karanta tarihi ku gano me matsayin ku a da da musulunci ya zo kuma wanda irin gata yi muku ya ishe ku ya ishe ku ya ishe ku duk wani littafi da Allah ya saukar ku je ku duba na yanzu da yake halin mutane ba inda aka yi maganar ga haƙƙin mace babu aina Allah yi maganar haƙƙin mata a cikin alƙur'ani shi kadai ne littafi saukakke da ya magana kan haƙƙin mata ba na cewa Allah ma ya neglectin haƙƙin ku bane a'a ina so son gaya muku cewa wannan bible da littattafai da suke hannun mutane yanzu min sun bashar aiki ne na dan adam ba Allah ne saukar da shi ba Abin da suka bari wanda Allah ya saukar ba za da yake cewa da ba a rasa ne. amma yanda za ku nuna cewa ko za ku gane cewa har su din suna suna adawa da mata shine da suka tashi duk ayoyin da Allah ya saukar a cikin littattafan da suka gabata suka yi magana akan haƙoƙin mata sun share su sun fitar da su da suka zo kuma suka tashi yin nasu da za su yi ƙare-ƙare su canza tunanin matan ma bai zo musu ba kwata-kwata saboda ne suna da mummunar manufa a kansu ai ba mummunar manufa yanzu ta bayyana ko ko ba ta bayyana ba an da su 'yan rawa an da su 'yan waka an da su 'yan kaza an da su 'yan kaza a mai da su yan aji daɗi kesas nawa ka je kotuna za ka je ka tarar da kesas na nemaman coci bila adadin barkatai ya yi mata ciki ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to sannan sun cutar da ku sun haranta aurenku da yawa sun ce mace ɗaya kowa zai aura ba ka bane suna auren fiye da mace ɗaya ba sa auren fiye da mace ɗaya idan aka auri wannan tauragoriya za a zai da su maye ne fake da aga za a ci za a sha za a yi sutura za a kwanta a wuri mai kyau za a yi kaza mai kyau dole sha'awa za ta motsa a ina za ki ki san biyan bukata sai ki je ki bayar da kanki ko da kudi ko ba jama'a akwai tashin hankali a cikin rayuwa fitan nan da muka yi wa'azi mun je mun ga an yi mana wa'azi mu masu wa'azi amana ne amana wa'azi kuma mun gano wani fage wanda hankalin mu baya kaiwa ma akan mu je wa'azi a wurin yanzu an nuna mana ce akwai alkhairi din tingim a gurin mata masu zaman kansu mun je akwai damuwa cewa an je waɗannan kwanaki da kuɗaɗe da aka kashe da wurare da aka taho da hatsari da aka keta. amma an je an yi wa'azi yini uku kwana biyu ko mutum ɗaya ba a samu wanda ya musulunta ba ba mu da damuwa ba mu da bakin ciki mu mun san ɗabi'ar arna na nan yankin da wahala dama ka je kai musu wa'azi yau su karba ko gobe su karba amma ka saka kwai akwai ran da za ka kyankyashe shi ko zai kyankyashe sha Allah wannan ɗabi'ar arna ne a nan yankin musamman jihar Kano musamman jihar kano jihar kano ma kudancin kano kamar irin su yankin roba ɗin da yankin tudun wada da yankin sumaila da yankin garko da yankin takai da wahala ka je wannan yankin ka yi wa'azi yau ka kira wanda ba musulmi ba zuwa musulunci su karba amma in sha Allah ka saka kwai akwai ran da za ka yanke shi in baka kekeshe kai kazar bata kekeshe ba ita da kanta a saka a kaikayi kaikayi ya kekeshe to sai waɗansu sun fita su ne trump na ƙarshe ma a fita ba a fita ba a fita ba a fita ba saboda mutane an zama hopeless amma ƙarshe aka samu aka je ashe za su zo da alkhairi aka sa wani dagaci Allah ya taka masa da alheri ita da karuwai masu mata masu zaman kansu aka yi musu wa'azi aka yi musu wa'azi aka tuna musu Allah aka tuna musu manzan Allah aka tuna musu karan kansu su su san suwaye su su san abin da suke dameji da suke wa 'ya'yansu suke wa kawunan suke wa iyayensu su tuna damuwa da suka sa mahaifansu da ƴan uwansu da makusantansu a ciki su tuna wannan abin da suke yi zai zamanto illa ba a karan kansu da 'ya'yansu a'a zuriyarsu gaba ɗaya wadda ta gabata da wadda za su zo wannan abin yi tasiri ya zama mummunan tasiri a kansu suna kuka kuka ka gane wa mutum wa'azi yana kuka yaushe rabanka da kana wa'azi ta tauhidi ga mutane suna kuka yaushe rabanka da kana wa'azi a masallaci ga mutane suna kuka yaushe rabanka ga liman ina khutba mutane saboda tsoron Allah da zafi da yi suna yi kuka yaushe rabanka da wani? amma sai ga waɗannan mata wanda ake ta da su 'yan barishi, ana yi musu aji suna kuka aka samu guda arba'in da tara daga cikin suka ce sun tuba tafiya ta yi riba ko ba ta yi ba ta yi kyau ko ba ta yi ba don waɗansu an ba su su karɓa ba ga wasu kuma sun karɓa sai Allah ya mana wa in sarafna ilayka na min minan jinni yastami'una al falamma hadaruhu qalu ansitu annabi yazo yi wa mutane wa'azi sai suka ƙiji suka jefe suka yi adawa sai Allah ya hore masa aljanu sai suka ji shi suka yi imani suna gama ma suka juya suka tafi sun zama masu wa'azi ga target mu da muka je saboda su amma Allah subhanahu wata'ala sai ibabu wadansu sai suka zamanta su ne farin cikin tafiya to sannan abu ne da mu ba ma hange shi ya zama tunani mun ce da ku fara da taimako zamu mu je kwanar gafan kaso yan gwari mai musu wa'azi mun taba cewa ku hada za mu je gada karuwai mun taba cewa ku hada za mu je fan shekara mun taba cewa ku hada za mu je sani giwa mun taba cewa ku hada za mu je layin jahannama a ranu. mun taba cewa ku hada za mu je daka tsalle mun taba cewa ku hada za mu je kwana dan gora mun taba cewa ku hada za mu je wancan garin tafa inda suke haduwa suke masu manyan mun taba ashe ga alkhairi tunjim to abin da zai tayar maka da hankali shine in suna gaya maka dalilan da isa suka shiga wannan harka da kuma rayuwar da suke a cikin ta a cikin waɗanda aka yi wa'azin aka yi magana irin ƙalubalen da suke haɗuwa da shi daga mazan banzan wata ta ce wallahi ko jiya abin da ya faru da ita da ke ya zo wajenta da farko tana jin yunwa ya ce shi kaza kaza kaza kaza ta haka nan ta haƙura dole ta saurare shi suka kwana ta tashi tana jin yunwa wai ina bacci ta tashi shi ya ba ta kuɗi ta je ta siyo musu ba ta siyo kanta ba ta siyo musu ita da shi karin kumallo kuma ya rufe ta da duka yi mata dukan tsiya ya shiga ɗakinta ko ban ɗakinta i wanka in shirya ya fita tana ganin sai dai zauna ya kada kumallo laifinta kawai ta tashe shi ya ba ta kuɗi wannan rayuwa ce ta kaskanci ko ba ta kaskanci ba shi yanzu ya kamata a ce mace tana irin wannan rayuwa da yawan su suka faɗa lokacin da muka yi maike musu wa'azi suka ce zuwa wannan lokacin ba su karya ba akwai wata 'ya'yanta shida tana faɗa sai ta yi wannan harkar ta samu abin da za su ci ita da 'ya'yanta aka san tono ake bayarwa ta ce babu wani standard price mutum kawai abin da ya ga dama ya ɗauka ya baki shi ke in kin ma sai ya baki kaɗan to ai shi da ya riga ya gama da ke ko ki karba ne ko ki bai akwai tashin hankali mutane da yawa sun kwararar da hawaye kwararwa ta tashin hankali ko wani jiya mutumin kaduna muna waya da shi ce wallahi malam tun jiya kuka na shi ma'ana tun ranar lahadin da abin ya faru har jiya litin yake kuka yake yi ko muna yin waya da shi wajen karfe biyar da wani abu shi da saura saboda ne saboda tashin hankalin da ya gani da tashin hankalin da yake kuma karku wadon sada ciki shekaru 'yan ƙananan shekaru to da haka iyaye su ji tsoron Allah da kansu sukan sa 'ya'yansu su ba zama sa wannan mummunar hanya farko babu kyakkyawar tarbiyya ba ilimin addini ba kaza ba kaza ba kaza babu kulawa da mutum ya yi ya in ka da namiji ya je i nema ya mace ka ce sun ta nema ya mace na da kadarar da ba duk wanda ta yi tallatawa ne zai ji tsoron Allah ya kau da kai kyale ta Allah ya ɗa namiji shi ɗa namiji sai in yana son wannan kadarar dole in nemo kuɗin da zai abin nan amma ku duba ku gani da iyaye suka saki yaya a kan hanya suna ragai yaya mata kuma sannan sun je sun sha wannan iskar ta duniya sannan kuma ka zo ka ce za ka tarsasa suka aura musu wanda kai kake so ba wanda su suke so ba to daga nan da yawancinsu abin da ya fitar da su gidajen su ne sannan mata ku ji tsoron Allah manyan mata a gidan mazaje ku ji tsoron Allah a kowaɗanda kishiyoyi suka ana su zama ita so take ta zo na wahada hala kala. A kai ka ce ita ce Allah subhanahu wata'ala ta halitta kowa da komai an karo mata abokiyar zama sun haɗe kai da ita da yaya ko da kuma ko kuma da suka zo suka abin nan sai su haɗe kai ta dinga cutar da karamar har sun kore ta akwai dai tana nan da suke haihuwa yau ko gobe kwanan ta arba'in da baro gidan mijinta kishiyoyi ne suka kore ta ita ce ta huɗa a gidan miji yana santa tana sansa amma sun hana su zauna sun hana ce e, e, e, ba kula da ta kamata sun ba zama ta zafi da aka kuma ku ji tsoron Allah Allah ya halatta wannan auren wannan abin Allah ya halatta shi in kika ce zaki haramta kina so ki shar'anta wata sabuwar shari'a to ke kuma sai ki zama armiya don wa man menene inil hukmu illa lillah Allah kadai yake da ikon sanya hukunci ha wai ta aure miki miji waye ta dake mijinki ne mijin ku ne ita ma mace shi sannan ko kuma in kun san za ku yi aure kada ku kyala mace sai ta miƙe kafa ka aure mace ka zo ta zo da shekara bakwai shekara goma baka ƙara mata aure ba ran da kace za ka ƙara mata aure sai ku tashi hankali tana zuwa ta shekara ɗaya biyu kan ka ji ka fara sosan da za ka yi aure kai sati ɗaya biyu ta ji ka sake kai kuɗi za a ɗaura maka aure ne a ciki kawai sai ku zo ku zauna kowa da abin nan kan sai ka ce kan totila wai wai ba za ka wai shi kenan kuma wai kana ta zauna shekara goma shekara ashirin kuma ka zo kana ce za ka zo mata aure ba wani talauci to da ka koma ku gyara kowa ya ji tsoron Allah wannan abin ku duba kun gani ga halin da ake ciki dole su ci dole su sha dole a yi sutura to in an yi wannan za a samu bukata sha'awa za ta taso to gashi nan da suka hana auri mata da yawa da haka gashi nan zinace-zinace yawa kaji ba inda kake samun wannan abin irin wajen su an mai da su yan rawa an mai da su yan waka an yi kaza yi eh. na saba nasiha ga iyayen nan hmm. ko uban da yadda take gidan miji ake wahala da ita sosai sosai hmm. ba ba ci ba sha dawa gidan ta zauna sai ce ta tafi gida hmm. sai dai sake uwa haka ne hatta yadda ta ce masa shi ita ba ta sun da sake uwa da ta saki da ba zai iya kula da haƙƙin ta ba kun gani ita nasiha ga iyaye wani yarsa na gidan miji an hana ta ci an hana ta sha an hana ta sutura an hana ta lafiya tana cikin yanayi in ta dawo gida sai ya ce wai sai ta koma gidan miji in ba haka ba ta canza uba wannan bai ba ta lafifi ta tafi ba a matsayinka na uba a matsayinka na jagora a matsayinka na gaba in ka ji matsala bincika za ka yi abin yake in kana son ta zauna abin da aka kafe mata a can gidan wanda za ka iya mata sai ka ba shi kenan in ka ce sai ta zauna amma ka ce a sai ta koma ta je ta irin wannan rayuwar ko ta ya za ta rayu to da haka duk mu ji tsoron Allah ko kokari ya gyara abin da nake cewa mata ku koma ku karanta tarihin ku abrar tarihi ya al'ummomi suka dauke ku ya aka mayar da ku har yanzu ya ake daukar ku yanzu ba ku ga abin ci ba wai sai a kawo mace wai tana tallantanta dan Allah ne hada mace da tanta tsakani da Allah mace ne hada ta da tanta ko tayar mota ina tuna da na fara ganin wani abin sai na tuna wani abu da ya faru a wannan yuton eh, din nan na dan haka na na'ibawa wata mata ta taho sai ta faci wallahi da ta fito kuka take yi ta rasa ma ina me za ta yi ya za ta yi amma wai yau wai wannan wai take kuma ya ka da wai tana tallantanta wadda ta rasa yadda za ta yi da mota ta shiga faci ne fa ne za a yi ba faki ba triangle za a sa ba a baya a zo a samu waige a sa a ɗauko eh, ainihin eh, ya sunansa da spana ko da will spana a kwanci a ɗauko su faya mai a cire wannan a suka wacce. ba abin da za a bai nan. shi ba take wa kuka kuka wurin ja ta kewaye motar ta sha zaga can ta zaga ta je ta dawo da abin yabin sai ta saka kuka Ta ma wai wannan wayo ita ce wai ke wai tana tallantanta dan Allah to wai yanzu kuma ya trailer wai mace wai tana jan trailer mace trailer kudin sahu wai idan ta zo wai ta wuce wai sai ta dago masa in ta wuce namiji wai sai ta dago masa dan kwali saboda wulakanci amai da ku shashashe har yanzu ku koma ba wanda idamu da ku daga musulunci sai waɗanda musulunci idama amma yan duniya so suke ku fita ku yi gwagwarmaya irin wanda suke yi saboda da ku da su ku sha ku ɗanɗana abin da ake ɗanɗana Allah ya ji kan malam fauzan ba dan ya mutu ba yace aka yi masa tambaya akan mata su fita su aiki kaza kaza sai ce ku bar su su zauna a gidansu huwa khairul lahunna shi yafi alkhairi gare su a ce sai sun fita sun je ofis a ce sai sun fita sun je gona a ce sai sun fita sun je kasuwa a ce sun yi kaza ice wannan duk banzatar da mace ne abin mace abin a gida aka santa ita kamar kwaiduwa take gwaiduwa a cikin kwai gwaiduwa ita ce a wani mataki a mataki na nawa cikin kwai a'a ku kara mu to ga bambori ga fata da take jikin bambori ga farin kwai ga abin da yake jikin farin kwai daga ciki ga ita gwaiduwar da aka lallabe ga fatar da aka lallabe gwaiduwar to sannan gwaiduwar ta a mataki na shida take kariya biyar aka ba kuma haka Allah ya sifanta su ka na bayrun wai bayan ma wannan sai an je kuma an jada adanawa haka ake so mace ta kasance amma yau gashi nan kun yadda an baza muku waje ki je aiki ki je gona ki je kasuwa ki yi kaza whatever a man can a woman can wai suka ce ma wai even better to dama haka ne dan koyo wanda ya fi dan nagada yau ba ka ga dan daudu ba dan iska ka rere da dan daudu yake mace tana yi Allah ya sauka. to wannan dai gaba ta farko kenan mata ku koma ku sanya musulunci ya kwato muku haƙƙi wannan matar da ta zo ta gaya manzo Allah sai Allah ya saukar da wannan aya za mu zo kuma a kan ayar Allah fi auladikum nan ma za mu ji bayani irin wannan to sannan a wannan din Allah subhanahu wataala ya ce a bayar da wani abu ga waɗanda suka je wajen rabon gado wanda su ba sa cikin magada a gane ku an zo za a rabon gadon aka samu waɗansu mutane talakawa da marayu da waɗanda suke mabukata da waɗanda suke makusanta ne ‘yan uwa ne ga mamaci amma ba sa cikin magada to kada a ce sun je sun gani an raba an tashi a'a a ba su ainihin wani abu daga ciki wannan ayar malamai sun yi saɓani shin har yanzu tana aiki ko ta daina aiki magana mafi inganci tana yi amma wanda zai raba gado to shi kuma iri biyu ne akwai wanda jami'in hukuma ne in jami'in hukuma ne haramun ne i karɓi wani abu a ciki haramun ne haramun ne haramun ne bisa ijma'in malamai da aka ushiri da ake karba a kotuna ku ji tsoron Allah ku dena ba ku da mun karɓarsa wannan albashin da ake baku na daga cikin dalilin da ake baku albashi amma da yana karba wasu suna karɓar kaso biyar wasu suna karbar kaza amma idan mutum ne haka aka gayyato shi izo ya raba gado to babu laifi shi kuma a biya shi amma ba da kaso ba kada ya ce kaso kaza za a bana cikin ɗari yawa ya ce zai za a bashi wani abu a ɗauki abin da yake reasonable a bashi wannan babu laifi amma asalin rabon gado ana so ne a yi dan Allah ba tare da za a baka komai ba amma su da karaba sai suka gabari su baka kaza to wannan kuma ba laifin ka karba bambancin guda biyu shine in kace a biya ka kaza to ladan da ake samu a wurin Allah ka iya samu ka iya rasawa tun da dai an biya ka a nan duniya an fahimta ka ce kaza za a baka kuma an baka amma idan su suka ɗauka suka baka gili su ne suka ga dama cewa wannan mun ɗauko shi mun tsare shi yini guda yini biyu an yi kaza an yi kaza bari mu ba shi wani abu sai suka baka wannan kuma bai hana za ka samu ladan Allah ba a zato mafi rinjayen ba an fahimta wannan shi ne su to wata ta yi tambaya ta aiko daga lagos shine ne da yasa hankali na ma yazo nake wannan magana cewa wani tsohon alkali ne zai raba musu gado sai ce sai an biya shi tsohon alkali Yanzu sai alkali ne ba alkali ba ne to ya halatta biya shi ko bai halatta ba ya halatta ya halatta Allah ya gane da to gaba ta biyu a wannan aya shine wayoyi Allah yi magana akan adalci a wani lokacin wasiya wannan ayat da yake Allah ya ce wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afa Abdullahi Abba Abbas yace mutun ne mutuwa ta zo masa sai yake yin wasiya sai wani mutum ya ji shi yana yin wasiya sai ji wasiyar za ta cutar da magadansa to kada ja baki ya shigo ya yi masa wasiya da tsoron Allah idan shi yau ya mutu ya yi abin da ya cutar da iyalansa a kan idan magadansa a kan idanka da kunnanka ka yi shiru to kai ma ka kiyaye abin da zai biyo bayan naka zuriya da haka sai kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ije ije ya sa dan abi waqa da ba shi da lafiya sai sa da yake cewa shi ya rasulullah ni mutum ne ma abocin dukiya mai yawa kuma ba ni da wanda zai gaje ni sai ya ta kwaya daya me zai hana yi sadaka da kaso biyu bisa ukun dukiya ta ita bar kaso ɗaya saboda dukiyar tana da yawa sai manzo Allah ya ce a'a sai su ta suna a shafar rabi in yi rabi in yi sadaka da rabin dukiya ta in bar rabi sai annabi ya ce a'a yace to yi sadaka da kaso ɗaya bisa uku sai manzo Allah ya ce kaso ɗaya bisa uku ma ya yi yawa amma dai annabi ya zartar sai ya ce sa'ad ka sani ka mutu ka bar magadanka suna cikin wadata ya fi alkhairi gare su fiye da ka mutu ka basu talakawa suna roƙon mutane to daga nan sai ke tunanin haka ah, yanzu zan ya rayu saboda duk waɗanda suka irin wannan rashin lafiya mutuwa suka yi duk sun mutu sai ce eh, annabi ce eh, Allah zai iya kyale ka har ma yadda wani zai amfana da kai a nan gaba wani mai cuta da kai to sai gane zai rayu haka kuma abin ya faru don ya rayu kuma aka ce bayan wannan sai da ya fi yaya goma maza kawai sai da ya fi guda goma kowannensu ya haddace ƙur'ani kuma kowannensu ya zama to mujahidi ya hau doki ya yaƙi da ɗaukar addinin Allah a gama zala yi gaskiya to wannan dukiyar ya yi wasiya da sulusunta sulusi biyu shine abin da 'ya'yansu suka gada to a wannan waɗannan ya da haifa guda goma tsawon wannan lokaci za a ce wani bai amfani da shi ba wani bai cutu da shi ba kun wani ya amfani da shi wani ya cutu da shi ma'azu shi da ciki annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga wasiyar nan da yi akwai abin nan a cikinta kun ga bai kyale shi ba sai me sai ya hana shi karshe ainihin yayi wasiya da kaso ɗaya bisa ukun dukiyar to kai ma haka kaji wani zai yi wasiya sai zai cutar da ƴaƴansa magadansa to ka hana shi masa wasiya ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala gaba uku ta karshe a waɗannan ayoyi shine kashedi da tsawa ga masu cin dukiyar marayu a mutu a bar dukiyar maraya a hannunka kai kai bake bake a kanta ko baka cinye ba kuma ka hana su su samu rayuwa mai kyau da kai da iyalanka ko kuma kuna tatsa a yanayin wannan ko an mutu an bar maka gonakin marayu amma su ba su da haƙƙi a ciki musamman mata tana da gona ta kai eka guda amma duk shekara sai a kai mata buhu wai wannan goron gonata ita kuma Allah sarki bayar Allah tana tamarna wallahi da ya noma buhu guda Ika mu kuma cutar ta iki zuwa dan suke sake sai suna nan a kotuna za ka sha mamaki alƙalai suke kira su tambaya malami ya za da wannan karfi an bar masa gadon gona ya gaji gonakin yan uwansa mata da maza ƙanana har ya girma har ya mutu 'ya'yansa sun ɗauka gonakin nasa ne ana nan ana taba layi. ku ba ku gani to irin waɗannan abubuwan masu cin dukiyar mara shi ne Allah yake cas a hirɗinsu innan ne a kunu na ne ya ma zulman masu cin dukiyar marayu da zalunci inda ma ya kunu na fi bukunihim na ba kome suke ce a cikinsu ba sai wata irin wuta mai bangalin bala'i da ka yi cin dukiyar maraya babu alkhairi kwata-kwata a cikin cin dukiyar maraya na daga cikin abubuwan da suna halakar da mai yi annabi ya ce ittani busaba al-mubiqat ku nisanci ku kiyayi waɗansu abubuwa guda bakwai masu halakarwa kila wa mahunna ya rasulallah aka ce menene su ita ashirku billah wa sihr wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu al-mal al-yatama dhulma wa aklu riba wa tawalli yawm adh-dhahr wa qadhf al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat yace shirka da Allah da sihiri da kashe ran da Allah ya haramta a kashe sai da haƙƙi zai ce da cin dukiyar marayu sai da haƙƙi da sirri ba. da kuma juya wa arna baya ran da aka zo aka yi fito na fito ranar da arna aka ya daga tsakanin musulmai da arna kar ka juya musu bayan kai aka ka halaka Yace da kuma yin ƙazafi ga mata muminai ga falallu wanda ba su canza na baka jefe su da zina kawai don kaga tana dan yin yayin girma sai ka ce yarinya na fakula ma za ta yi haka ko ba gaira ba dalili to waɗannan abubuwa kaga shirka da Allah da sihiri abin duk da aka hada da shirka da Allah da sihiri ai ka san ba kankane bane to aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da aka mutane a kiyaye cin dukiyar maraya da zalunci kuma in kai rashin sa'a ka ci dukiyar maraya sai ka talauce fatara sai ta same ka gargace a ah, to ai a ina ai kaza kaza ai an wuce wannan a'a babbar fatara ita ce fatarar lahira jama'a fatar duniya fatara ce ah, akwai wanda fatarar duniya ta bishi kabari ah, fatarar duniya akwai wanda ta fi kabari to haka ba matsala ba ce ga gidajen nan ga gonakin nan ga kudaden nan amma sai ka duba to wai a wannan abin wani abu ne na Allah a ciki me Allah ya amfana ina masallaci ina makaranta da aka gina wakafi ina wata hanya da aka shimfiɗa mutane ina wani famfo ko wata rijiya da aka yi don mutane su ɗauki ruwa ina wani abu da aka yi wanda za a ce wannan sadaka ce mai gudana da mutum ya samu dukiya bai samu waɗannan ba akwai dukiya muna misconception muna auna waɗannan abubuwan da matakai na duniya ba ma tunanin lahira akwai kwanciyar kabari akwai hisabi bayan mutuwa ko bayan tashi daga kabari kuma ƙarshe makomar aljanna ce ko wuta muna da Allah subhanahu ta'ala ya mana jagora ya dora mu hakan daidai to anan zamu kwana insha Allah in Allah ya kai mu mako ma dora da daga yanda muka tsaya alaikum assalam wa rahmatullah mutum ne ina bin haƙƙi haƙƙin ya makale ya ƙi fitowa dole sai ya ba da cin hanci ga aito ai gara ka faɗa fito sunansa ko ita sai ka ba da wani abu sai ka ba da cin hanci ko to cewa wani abu ya canza tuwon suna ne to a kira to da to ko a kira shi da kwaɗo duk abu ɗaya ne yace to kuma haƙƙin ba zai fito ba sai ka bayar saboda shi kai imanin ka kenan in bai yi wannan abu ba haƙƙi na ba zai fito ba in Allah ya nufa zai shiga hannuna in ba ta wannan hanyar ba ba zai shiga ba imanin ka kenan ai kuna gane yaran ku ita to ya halatta ka bayar malamai suka ce ya halatta ka bayar amma dai ka sani cikar imani shine ka fi amincewa da abin da yake hannun Allah fiye da abin da yake hannunka kuma ka yadda duk abin da Allah ya kaddara zai shiga hannunka wallahi billahi tallahi duniya kaf in ta haɗu ba ta isa ta hana wannan abin ya shiga hannunka ba kuma duk abin da Allah ya kaddara ba zai shiga hannunka ba duk abin da za ka yi kuma duniya kaf in ta haɗu ta turo wannan abin ya shiga hannunka wallahi ba zai shiga ba to da ka mu samun yaqini da tawakkali wannan sauƙi da malamai suke yi shikenan aje an yi riko da shi amma dai mu sani rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf an gama in ka bada wannan abin zai shiga nan ka ko wallahi ko baka bayar da sai ya shiga da haka suka ce law sabara lamatal qatilu al-maqtulu hatfa anfihi me kisa da yayi hakuri da wanda ya kashe zai mutu on the dot lokacin da ya kashe shi wallahi da zai mutu wannan lokacin abin da yake damun mu wallahi na kuma ta tasta'jilun ci da zuci ne da kuma zirbewa ba ce karka bayar ba ma'anar sun ce ya halarta. amma dai ka koyi samu kanka irin wannan mu. akwai mutane da yawa sun haƙura da wannan mummunan abin kuma Allah ya saka haƙƙinsu ya fito ta inda ba sa zato abinda za ka yi kenan in za ka iya in ba za ka iya ba malamai sun ce ya halatta Na. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tace tambayoyi guda uku na farko akan aikin mata da kasuwancin mata tace to ai matan suna cewa manzo Allah sallallahu sun haɗu da na Khadija ne ta hanyar kasuwanci yar kasuwa ce annabi ya ganta ko suka haɗu har ya aure ta to wannan suna ga ya halatta mata su yi kasuwanci to sai a tambaye su lokacin da suka haɗu suka yi auren an kawo musulunci ya zo ba musulunci na biyu shin ita ce take tafiya kasuwa ko kuwa a ma'aikata ne da yasin suke zuwa kasuwa an fahimta to sannan ku sani ba wai ana cewa mata karfi kasuwanci ba ne a'a cuɗanya da maza idan za su kiyaye abin da shari'a ta ce a kiyaye babu laita ta yi kasuwa amma muna ganin suna tsarewa inda maza suke samun matsala da matansu da ni 'yan kasuwa ne sun ji wata mace ta yi musu waya musamman a lokacin da bai kamata a ce a wannan lokacin wata mace ta yi wa wani namiji waya ba in ba mijinta ba suka ji ana samun matsala ko ba a samu to su ma matan ana samun wannan tare da su wani yi mata waya suna tare da mijinta a samu matsala saboda shi namiji duk lalacewarsa kishin bala'i ne da shi Allah ya samu fahimta to saboda haka ba ana cewa haramun bane mace ta yi kasuwa in za ta iya tsare abin da shari'a ta ce a tsare ta yi bilmaruf wa za ta yi mu'amala da shi ya za ta yi mu'amalar menene zai je izo a tsakaninsu in za ta yi wannan babu laifi wanda abu ne mai wahala a tare da mace ina da wahala to da haka in ta tsare babu laifi amma zancen aiki wannan matsala ce wadda har yanzu malaman sunna suna cewa ba daidai ba ne mace ta yi aiki kwata-kwata sai aiki na larura irin likitanci an gane shi ma suka ce na gane amma bayan wannan duk wani aiki malaman suna suna faɗa shi saboda abubuwan da suke faruwa a cikinsa ka je ka gani kai ma za ka yadda akwai wani lokaci a nan reka wani abu da ya faru uban da kansa ya ce daga kan wannan 'yar 'yarsa ba za ta sake yin boko ba a nan reka lokacin muna sakandare abin ya faru ina zuwa wajen sami ɗan ƙyamus Allah ya kyauta ba na retin zan yi ba amma dai abin da ya faru uban da kansa ya ce eh, daga kan wannan ba wata yarsa da za ta sake yin boko ba sai ta yi boko balle a ce za ta yi aiki to tambayarsu ta biyu shi ita ce ainihin wato eh, eh, ta ce eh, abin nan a sahu ku ga namiji abin nan mutum shi kadai ya ware ta ce inda mazan mata suke haka mazan masu na yi ga sahu amma mutum ya tsaya shi kadai a baya e sallah annabi ya ce la salata lil munfarid khalfas babu sallah ga wanda ya sallah shi kadai a bayan sahu wasu malamai sun kalli hadisin suka ce sai idan ya zamanto babu inda zai iya shiga cikin sahu kuma ya yi ƙoƙarin ija wani don ya hana shi ya jawowa da ya zo a hadisi cewa idan ɗayanku ya zo masallaci yi ƙoƙarin shiga cikin sahu in ya samu har annabi ke cewa to ko kuma ku matse nama ibi nama ku matse domin i samu ya shiga in ba haka ba to i ɗaya izo ya taya shi saboda babu sallah ga wanda yi sallah shi kaɗai a bayan sahu to ya rasa wancan ya rasa wannan suka ce a zai suka ce to shi larura ce saboda aka sai sallata shi kaɗai a bayan sahu to amma kuma suka ce wasu bayan sun ce zai yi suka ce kuma sai ya rama to bacin ya kenan an fahimta kenan abin da ya fi ko abin da ake sha karka yadda kai sallah kai kadai a sahu sai idan ya to la mahalata sai ya zama dole in ya zama dole to wannan shikenan babu laifi to sai tambaya ta uku ta ce me ah? rakatai alfajir mutum ya fara eh, ya yi tashi da daddare na ibada ya tashi zai rakatai alfajir sai aka yi kiran farko ko ma mu ce aka yi kira na biyu amma ya riga ya fara ta ce ya rakatai alfajar wannan ba ta yi ba duk sallah da take da lokaci to sai lokacin ta yayi sannan ake yin ta sannan ta karbu in aka yi ta gabanin lokacinta to ba ta yi ba barin ba ku misali yanzu gabanin sal ai sallar isa sai kace barin yi huta wutirin yayi bai ba eh ban ji ba eh eh ita <laughs> to da sun yi haka wancan majalasun da yan jos wai wai gabanin aisha sai a ce wai bari a wutare a huta sannan sai aisha to kaga wannan ba ta yi ba an fahimta to da aka duk sallah da aka ce ga lokacinta to sai lokacin ta yayi sannan ya halatta a yi ta in an yi ta gabanin lokacin to ba ta yi ba to da haka wannan raka ta alfajir da ta shiga gabanin alfajir ya keto to ya ce aka ta ketowar alfajir ce to alfajir din mai keto bakin shiga yaya ta yi ba ta yi ba saboda haka yanzu sai ki wannan sai ki mayar da ta nafila haka nan sai kuma ki zo ki yi raka ta alfajir ina fatan mun gane to wallahu a'lam na'am ita rakatai shirok. raka da ake nafila a biyu gabanin bayan rana ta hudu ita to wadan suna yi gabanin rana ta hudu ita to wannan yaya ita ma ta bayar wata jan charbin yamuri na'am sai ita a waɗanda su kuma bayan alfijir ya keto ba su sabu sun yi shafa'i da wuturi ba sai bayan alfijir ya keto sai su yi shafa'i da wuturi sannan su yi rakatai alfijir a'a ba haka ake yi ba amma idan kana tsaye kana ibada da daddare sai alfijir din ya keto to annabi ya ce sai kai maza kai wutiri wannan ibada ce kake yi ta taho lokaci ya kure maka to wannan sai kai wutiri abdullahi dan abbas ya kasance ya makance a karshen rayuwarsa in yana ibada ikan tsaya ikan ce da a yaransa da yake kula da shi duba ka ga alfijir ya keto to wani lokacin ina tambayar sai ce ya ke toto sai ya tashi sai ma zai wuce ne ma'ana ya tashi yana ibada eh, kamar ya koya makara an gane ina so ya raka a goma ya yi raka a bakwai ko ya yi takwas misali ko shida sai ce to baka ga alfijir ya keto ne in yake bai keto ba to sai ya ƙara raka a biyu an fahimta in yayi sallama sai ce duba ka ga alfijir ya keto in yace a sai ya ƙara raka a biyu yanzu kun ga yayi goma sa kenan to in yace ya to in yace eh to sai wutiri sai zaman to ya ne ya cika sallarsa to sannan amma wannan kuskuren da mutane suke mutum sai ya tawo masallaci alfajir ya to sai zo ya raka shafa'i ya wutiri sannan wai tashi ya raka ta alfajir wannan ba haka ake yi ba in ka makara baka tashi kai ibada ba da daddare baka yi shafa'i da wutiri ba da daddare abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai daga lokacin sallar asuba zuwa lokacin azhar kai sallar nafila raka a goma sha biyu raka nawa goma sha biyu to sai ta zama a matsayin wuturi da baka yi ba da daddare ina fatan mun gane to wannan shine abin da i kamata a yi ba wancan da suke yi ba na'am alaikum wa rahmatullah tayyib tace ta tashi ta saba sai ƙarshen dare take yi da wutari ta yau da ta tashi ba ta duba agogo bai ta dai kawai ta san dare ne ta tashi ta gama yin shafa'i za ta yi wutari sai ta ji ana kira na biyu ya za ta yi sai ki yi aikin yi shafa'i a cikin dare yanzu me za ki yi wutari saboda haka wani wutarin sai ki yi shi ko da alfijir ya to, wannan babu wani abu Abin da ba za ki ba shine da an riga an yi kira alfijir ya riga ya ke to an yi kira kin makara to shi kenan ba zancen ki yi wuturi ina fatan mun gane da za ki yi sai ki bari wannan lokacin bayan sallar asuba zuwa Azahar, sai ki raka goma sha biyu ainihin domin ta zamanto a matsayin wuturi wanda ba samu an yi ba ah. ce ina ga abin da yasa suke yin abin nan cewa malikiya suna yin fatawa da cewa ana iya yin wutiri bayan alfijir ya keto ba wai malikiya ba ne kawai amma da wancan sharaɗin ne amma in mutum ya riga ya makara su ma ba sa cewa kai kai shafayi da wutiri mutum ya yi alwala a masallaci a gida sai zo masallaci sallar isha a asuba saboda haka bari ya shafayi da wutiri inda lokaci kuma ya yi ne ya yi rakatun alfijir wannan ba shi ne abin da suke nufi ba an gane fatawar ce tana buƙatar sai wa mutane bayani a irin wannan abin da Abdullahi ibn Abbas yake ne abin da annabi yace idza khafa ahadukum al-fajr falyarka rak'atan tutiru lahu ma qad salla kamar da Allah yace kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr wato ai kamar ka zo ne kana cin abinci da sahur sai al-fajr yake to sai ka daina ko sai ka gama me yasa ka samu damar ka ci gaba har sai ka gama ka fara cikin dare amma wanda bai riga ya fara ba alfijir yake to sai sai tunda alfijir yake to bari yi ci an fahimta to da ka ta ma wancan fatawar ba cewa ake wai ka makara alfajir yake to kuma sai ka yi a'a ka fa kai ibada da daddare amma kuma ka bangaren ka ya shigo cikin ketowar alfijir to wannan shine maganar da ake yi to da haka ita kanta fatawar mutane suna faɗar abin da ake faɗa ɗin da aka kaga da da ake karatu na gaskiya sai kai ahalari a garinku sai wani ya ce da kai tafi kofar mata akwai malam wani je ka wajensa kai ahalari in ka gama na kofar mata sai ce je ka madabo in ka je madabo ka gama sai wani ya ce da kai tafi kwanni a nijar in ka je wajen na kwanni sai ce tafi agadas in ka je agadas sai ce tafi mauritania kuma da ahalari saboda me su waɗannan abubuwan jama'a wato maganganu ne suke bayar da su dunkulallu to illar mai yanzu karatu muke yi mu da kanmu ba mu da malamai an fahimta to da haka komai sai mutum shi abin da yake so sai an buɗe littafi an nuna masa akwai abin da littafin ba zai nuna maka shi ba saboda ka'idar rubutu jama'a na ilimi duk ilimi kaso ɗaya bisa goma sa ake rubutawa da aka yanzu ka kalli ƙur'anin nan da muke gani na ga wata maktaba ta tafsiri a rayuwa ta ban taɓa ganin maktaba kamar wannan ta tafsiri ba na ga maktaba na tafsiri masu yawa wannan maktaba ɗin littafi ya fi miliyan ɗaya duk na tafsiri ne duk kuma babu wanda ya maimaiti a ce wannan ibn kasir ne wancan ma ibn a library ko ana sa copies na guda daya wannan daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban daban ya fi kofi miliyan daya kuma kowanne iyakarsa ne in yi bin kasir din ne shi kadai ne ƙorƙobi din shi kadai ne tsabari din shi kadai ne wane ne din shi kadai ne menene din shi kadai ne su ne aka tattare su wuri guda amma me aka fassara an fahimta to ilimi a ka'ida da aka yi zuwa asar innamal ilmu bitta'allum shi ilimi da koyo ake sani ai ba ma yana faɗa ko da koyo ake sani to wannan ita ce matsalar mu yanzu ba ma komawa mu je mu saurari abin da malamai suke faɗa kuma sannan kowa in aka faɗi magana shi ma ya zama mai fatawa to wannan shine abin da yake faruwa amma wannan maganar ba suna nufin alfijir ya keto kana bacci shi kenan kuma sai ka yi alwala ka zo masallaci sai ka ce bari in shafa da wuturi ba Ba abin da ake nufi ba kenan wancan bayanin na Abdullahi dan Abbas shine yake gaya maka idza khafa ahadukum fajra falyar karakatan tutirrahu ma qad salla ina fatan mun gane hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al ina fatan mun fahimta wallahu ala alaikum salam to ku kalli lokaci fa ice mutum ya san zai tashi cikin dare yanzu ya zo zai shafa'i da wuturi a farkon dare zai iya yi in ya so ƙarshen dare in ya tashi sai na fulfulinsa zai iya da haka abu hurairu ce ausani khalili bi salat badaɗi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin wasiya da abubuwa guda uku daga ciki ita ka ringa yin shafa'i da wuturi ko ka dinga yin wuturi gabanin ka kwanta saboda kai mutum ne mai nauyin bacci in ya so in Allah ya nufa ka farka sai ka sallaci abin da Allah ya nufa za ka sallata to da haka idan mutum ya yi wuturin sa farkon dare kuma Allah ya nufa ya farka babu laifi ya sake yin nafulfulu amma wuturi ne ba zai sake yi ba to bil munasaba da ana ba da fatawa sai kai raka ɗaya sai ka hada da wacce sannan kuma in ka gama sallar ka. sai ka kai wutarinka ƙarshen dare alhali ga annabi yana cewa la ni fi lailatin wahida ba wutari biyu a dare daya to yanzu kai uku kai an ce ba a biyu kai kai nawa an fahimta to yanzu ka kai ba kai wutari ba to da haka wannan da kai na farkon dare ya isa in Allah ya nufa ka farka abinda Allah ya nufa zaka sallata sai ka sallata amma ba za ka sake yin wuturi ba Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka albarkace mu ka albarkaci yaran mu da manyan mu da mazan mu da matan mu Allah ka albarkaci noman mu ka albarkaci kiwon mu ka albarkaci sana'o'in mu Allah ka albarkaci kasuwancin mu Allah ka albarkaci hanyoyin mu na samun abin rayuwa wa sallallahu wa sallam baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi a ali allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa salamu alaikum wa rahmatullah